barkamu da wannan marici na asabar tara ga watan jumadal akir a shekara ta dubu ɗaya a rabi'in al'afir ko a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan goma a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaitan daga masjidin Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano yau za yi karatu na 223 muna karatu da cikin kitabul jihad makon da ya wuce mun cike da ƙarshen babun ijla'ul yahudi min al-hijaz mala ce babun jawazu qitali man naqaba al-ahada babun da yake bayani akan halaccin yakar wanda ya warware alƙawari Allah ya halatta mana mu yi alkawari tsakaninmu da wanda ba musulmi ba don a zauna lafiya. Sharaɗin shi ne su yi addininsu mu ma mu namu. Idan musulmi sun ke da iko garinsu ne, to suna da damar su karɓi jizya daga hannun waɗanda ba musulmi ba. Jizya shi ne haraji, an gane ko? Haraji wanda su kafirai za su ke bayarwa ga gwamnatin musulunci don ayyukan raya ƙasa don kuma kasantuwarsu suna makaskanta a ƙarƙashin gwamnatin musulmai. rama amma idan ya zama musulmin ba su ke da ƙarfi ba, su ma waɗanda ba musulmin ba, ba su danna musulmin ba, kowa yana ɓangarensa to sai a shata ƙa'idoji da dokoki. Kowa ya zauna a iyakarsa, kowa ya yi addininsa, babu tsangwama idan gari guda ne a yi yarjejeniyar ba gari kariya babu cin amana ba za ku ba wa waɗansu mafaka su yaƙe mu ba mu ma ba za mu ba wasu mafaka su yaƙe ku ba dukkaninmu garinmu ɗaya ne da haka kowa yana da haƙƙin zama na ɗan gari kuma kowa zai kare alfarma da martabar kowa to idan aka yi haka Allah bai yarda mu warware alƙawari ba mu Azza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisai masu tarin yawa azabar da dukkan wanda ya karya irin wannan alƙawari za ta cin mai, cikin musulmai to idan kuma su ne suka warware alƙawari to a wannan lokacin an ba mu damar mu yake su وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون Allah ya ce in suka warware alkawarinku bayan yarjejeniyar da ta gudana tsakaninku suka soki addininku to ku yaƙi shugabannin kafirci ma'ana ku yaƙi kafirai innahum la imana lahum ba su da alkawari la'allahum yantahun domin hakan zai sa su hannu gobe su kiyaye ka'ida wa jawazu inzali ahli al-hukmi ala hukumi hakimi adilin ahli ahli hukmi sannan ya halatta a saukar da hukuncin waɗanda aka yi wa ɗaurin talala a gaban alƙali mai adalci wanda kuma ya cancanci ya yi hukunci. wannan kuma wani abu ne za a bada labari na abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da yahudawan bani quraiza annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilta wani daga cikin sahabbai ya ce kai za ka yi musu hukunci bayan da an musu ɗaurin talala an tsare su kwana da kwanaki ba shige ba fita saboda sun warware alkawari to daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yadda suka buɗe ƙofa da kansu suka ce sun yadda a zo a yi musu hukunci na abin da suka yi sai annabi ya wakilta wani daga cikin sahabbai ce to kai kai za ka yi musu hukunci yin hakan ba laifi ba ne ma'ana shi shugaba yakan iya sa wakili wajen gudanar da wasu al'amura ko da abin da ya shafi hukunci ne ko sulhu shugaba yakan iya wakilta wani ya ce kai je ka yi a madadina حديثي ليلما تدبو ليلة قريب ليلة حمسن دبير حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث أبو سعيد الخدري الله يكار مسيدا قال يتي لما نزلت بنو قريزة على حكم سعد يا يند يهودا بنو قريزة سكا سكو suka يدد حكم شن سعد dan أبي وقاس معنى سعد أم dan mu'azu يدد النبي yadda annabi ya musu hukunci shi sa'adu cikin sahabbai suna da yawa da haka wannan Sa'adu mai riwaya yake huwa ibn mu'az shine sa'adu Ɗan mu'az al-ansari al-ausi mutumin madina kuma ɗan kabilar aus ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura dan aike lokacin da suka yarda ɗin suka ce ayi mana hukunci mun yarda to sai annabi ya tura dan aike a je a kirawo masa sa'adu dan mu'azu wa kana qariban minhu kuma daman sa'adu din ba nesa yake da inda annabin yake ba kusa yake saboda abin da ya faru ya faru a yakin kandak an harbe shi da kibiya an masa rauni to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ɗauko shi daga gidansa a dawo da shi masallaci aka masa rumfa a nan annabi ya aje shi a nan don ya rinka zuwa yana duba shi cikin sauki to da baya nesa da inda annabi yake lokacin da annabi ya ce aje a zo da shi Fa ja'a ala himari da ya tashi zuwa sai ya taho akan jaki falamma dana yayin da ya kusa da inda annabi yake kuma ga duk sauran mutane a zazzaune qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da mutanansa qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku domin shi sa'adu dan mu'az shi ne shugaban yan kabilar aus da ka ya taho sai annabi ya ce ku tashi zuwa ga shugabanku a wata ruwayar qumu ila sayyidikum fa anziluhu ku tashi zuwa ga shugabanku ku sauko da shi daga kan jaki ku taimaka masa ya sauka saboda bai da lafiya to daka idan mun hada da ruwayar da ta ce fa anziluhu ya nuna tashin na a taimake shi ne a sauko da shi ba tashi na a girmama shi ba amma ruwayar da take cin sahih bukhari da muslim babu fa anziluhu qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugaban ku. to daga nan ne waɗansu malamai suka ce ba laifi bane idan shugaba ko wani babba ko wani mai daraja ya zo waje a tashi don a girmama shi Matukar an san wannan tashin ba zai sa masa girman kai ba matuƙar an san ba shi ya ce a yi masa ba matuƙar an san in ba a yi masa ba ba zai ji haushi ba amma matuƙar kasan ɗayan ukun nan zai tabbata idan ba a tashi ba yana jin haushi da yadda za ka ga ya hararu wanda ya ya tashi ko kuma in an tashin tashin yana sa masa girman kai to kaga ka cutar da shi to a irin wannan hali bai halatta ba ka tashi domin tashin ya zama ta'awun alal ismi wal udwan ubangiji kuma ya ce wala ta'awun alal ismi wal udwan kar ku taimakekeniya akan saban Allah da ketare iyakokin Allah kuma ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya man sarrahu ayyata mathala lahu rijalu qiyaman maka maq'adahu minan nar duk wanda yake jin daɗi in an gan shi an tashi to alamar akwai girman kai a zuciyarsa ko wuta ta ce sai ya nemi wajen shiga domin mai girman kai daidai da kwayar zara baya shiga aljanna to in bai shiga aljanna ba ina zai shiga wuta ke to da dai annabi ya ce da sahabbai musamman 'yan kabilar ausu musamman yan madina qumu ila sayyidikum ku tashi ku je wajen shugaban ku faja'a sai sa'ad dan mu'azu ya iso ya karaso fajalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi sallam sai ya zauna a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala lahu sai annabi ya ce da shi inna ha'ula'i kaga waɗannan yana nufin yahudawan banu ƙuraiza nazalu ala hukumika sun yadda a yi musu hukunci amma kuma sun ce kai suke so kai musu hukuncin kala mai riwaya ya ce ko shi sa'adu ɗan mu'azu ya ce fa inni ahakumu to ni zan musu hukunci hukunci na a gare su an tuqtalal makatila muqatila duk mazajen cikin su balagaggu wanda suka manyanta suka isa yaƙi duk a kashe su qala sai annabi ya ce wa an tusba az-zurriya matan su kuma da yara ƙanana a ribace su su zama fursunonin yaki an gane ko al-muqatila jam'i ne na muqatil muqatil mai yaki kwaya daya muqatila mayaka an gane ko ala wajen mufa'ila wa an tusba zurriya zurriya abinda ake nufi a nan shine an-nisa'u was mata da yara ƙanana kalmar zurriya ana fadatta ana nufin iyaye kuma ana fadatta ana nufin ƴaƴa kuma ana faɗarta ana nufin iyalai ubangiji ya ce wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhur bai ishe su abin izina ba mu muka ɗauki iyayensu a jirgin ruwan annabi nuhu ma'ana Allah yana gorantawa ‘ya'ya da jikoki na mutanen annabi nuhu ya ce yanzu ba zai ishe su izina ba lokacin da za a yi ruwan tufana ba mu muka ɗauki iyayensu a jirgi ba inna lamma ɗagal ma'u hamalnakum in jariya to kaga zurriya anan ana nufin iyaye to sannan akan ce zuriya ana nufin ɗa ko namiji ko mace Kala rabbi habli min ladunka ba in innaka sami'ud du'a da ka Allah ka bani ɗa na gari فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الميراد أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا كاغا ذرية أنا أنا نفن تا أن نعم to sannan akan ce zuriya kamar yadda na faɗa ana nufin iyali ‘ya'ya da mata wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida sadaka yace wa an tusbab dhurriya amma matansu da ‘ya'yansu su kuma a kama su a mai da su fursunonin yaƙi su kuma manyan iyayen maza su kuma duk a kashe su da aka kala sai annabi ya ce da shi laqad hakamta fihim bi hukmil maliki lallai kayi hukunci game da su da hukunci na mai mulki mai mulki anan ana nufin Allah abinda ka hukunta ka zartar shi Allah yake so domin sun warware alkawari sun yi yaudara sun yi ha'inci da aka hukuncin wanda ya wannan an kama shi kashe shi ake yi an gane ko domin ga ayacin suratul tauba mun karanta wa innaka su aymanu aymanahum min ba'di ahadihim wa ba'alu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum a yantahun ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين أخرجه البخاري إمام البخاري ابتدى وانا حديثي أتين كتاب الجهاد باب إذا نزل الأدو على حكم رجل كذلك وانا حديثي أنا نونا من حلتشن أياكي دوان دي warware alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmi da kafirai kamar da aya ta tabbatar to ga hadisi ma ya daɗa jaddadawa to sannan kuma wannan hadisin ya nuna mutum yana da damar in za a masa shari'a ya zaɓi mai alƙalin da yake so to amma idan ya zaɓa shugaba kuma shi yake da damar ya yi mai ya tabbatar ko ya kore yanzu ɓarawo ne aka kama shi sai aka kai shi ƙara kotu ko 'yan sanda suna bincike sai yake to in za a kai ni kotu a kai ni kotun alƙali wani to dole sai an tambayi gwamna ko kuma kwamishinan shari'a na jiha shi ne yake ba da direction kun sa akwai abin da ake kira da direction a ma'aikatar shari'a ko idan 'yan sanda suka kama mai laifi suka gama cazarsa da laifi to za su rubuta wa ma'aikatar shari'a cewa mun kama wane wane wane da laifi kaza mun yi bincike sai su tura da fayil ɗin ofishin kwamishinan shari'a ko judiciary ma'aikatar shari'a to a ma'aikatar shari'a kuma akwai sakatare na kwamishinan shari'a ko to da shi kuma shi zai bada abin da ake kira direction direction ne ga kotun da gwamnati ta yarda ta yi wannan shari'a ga alƙalin da aka yarda ya yi ne wannan shari'a to daga nan aka samu wannan a musulunci akwai wannan kana da damar ka zaɓi alƙalin da zai maka shari'a amma sai in gwamna ya yarda ko in kwamishinan shari'a wanda yake wakiltar gwamna ya yarda ko ma'aikatar shari'a wacce gwamnati ta wakilta da wannan aikin ta yarda idan ba ta yarda ba to ita za ta zaɓa maka alƙalin da zai maka hukunci kun ganin yahudawan bani ƙuraiza sun zaɓi sa'ad Ɗan mu'az cewa shi zai musu hukunci a musulunci ba su yarda da hukuncin kowa ba sai shi me hikimar saboda akwai alaƙa tsakanin ƙabilarsa da su akwai ƙawance na ƙabila tsakanin ƙabilar ausu da yahudawan bani ƙuraiza lokacin da yahudawan bani ƙuraiza suka zo madina to ɗan ƙabilar ausu su suka ba su masauki da haka an saba akwai ƙawance akwai soyayya a tsammaninsu sa'adu zai sassauta musu to da haka ko a shari'ar musulunci idan ka zaɓi kotu aka tabbatar alƙalin tsakaninka da shi akwai wata alaƙa sassauci kake nema to ba dole ba ne gwamnati ko shugaba ya yarda da wannan sai canja ce a wani ne zai in kuma shugaba ya ga dama ya yarda da imanin alƙalin sabo da kaza ne baya hana cin nama eh, eh, baya a yanka ta sai cutar je kaɗin ka gani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ya musu ya tabbatar da cewa Sa'adu ba zai taba fifita Yahudawa akan addinin musulunci ba ba zai taba goyon bayan su akan hukuncin Allah ba to tunda sun zaba a je ya musu dan a gani to kuma sai aka yi sa'a Sa'adun yayi yana yi kuma manzo Allah ya tabbatar ya tabbatar ya ce laqad hakamta bi hukumil maliki fihim bi hukumil maliki abinda ka zartar musu shine abinda Allah ma yake so a zartar musu hadisi ne lamba ta ɗaya ɗari 1156 hadithu Aisha radiyallahu anha hadisin na Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda ta ce usiba sa'adun yawmal kandaqi an samu sa'adu da makami an masa rauni a ranar yakin kandar yakin kandar shi ake kira da yakin ahzab duk ɗaya ne ko ka ce gazwatul ahzab ko gazwatul kandar an ce da shi ahzab abinda kalmar ahzab take nufi ƙungiyoyi jam'i ne na hizbu hizbu shine ƙungiya ahzabu ƙungiyoyi to ƙungiyoyin kafirai ne suka yi gamayya suka raba goron gayya suka yi taron dangi suka zo za su yaƙi annabi a madina to shine Allah madaukakin sarki ya kira yaƙin da suna ghazwatul ahzab shine har sura yake da shi a qur'ani suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا a ciki Allah ya ce ya sabuna al-ahzaba lam yazhabu tsammanin munafukai ƙungiyar taron dangi na kafirai ba su ma tafi ba an gane ko wa in yatil ahzabu yawadduna يودوا لو انهم بادون في الاعراب yas'aluna an anba'ikum to da wannan shine gazwatul ahzab ta fuska suna to sannan an kira shi da suna gazwatul khandaq wanda kalmar khandaq shine abin da da Hausa Kano muke cewa badala ko ka ce ganuwa domin a wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa madina ne ganuwa ya mata badala abin da ya faru shine lokacin da annabi ya samu labarin kafiran makka fa sun raba goron gayya sun taro ƙungiyoyin kafirai na ƙabilu daban-daban sun ce a haɗu a madina a zo a yi maka kwaf ɗaya domin an gama yakin badar kenan suna da jin haushin za su zo ramuwa to shine sai salmanul farisi ya bawa annabi shawara ya ce ya ma'aikin allah mu a garinmu farisa tsohuwar daular faris wanda a yanzu ita ce iran yace mu a garin mu Paris muna da wata dabara da muke yi dan mu ba garin mu tsari shine idan muna tsoron makiya za su iya afko mana ko da yaushe to sai mu je mu ke gefen garin mu mu wawa keken rami mu tara kasar ramin ayi zurfinsa da ya fi mita biyar saboda a ka'ida rami in yi zurfin mita biyar ko mita bakwai doki baya iya haura shi to kuma daman cikin kayan hawa na wancan lokacin raƙumi doki jaki alfadari ba wanda ya kai doki tsalle tsallen doki biya fi nasu to katangar da doki zai iya tsallaka ta ba raƙumi ba zai iya ba ballantana alfadari na jaki to da ka sai ce mukan rara ke gefen garin mu rani mu tara ƙasar ta yadda makiya ba za su iya hauro mana ba sai a zo a yi ƙofofi sai a sa ƙyaure sai a yi sarkin ƙofa in dai za ka shigo gari sai ta wannan ƙofar to kaga garin yana da tsaro an san ta inda ake shiga an san ta inda ake fita kuma ga masu tsaron ƙofa sankin ƙofa to za ka ga a tarihi duk wani tsohon gari mai tarihi wanda ya shekara dubu a duniya zuwa baya yana da irin wannan saboda dabara ce ta mutanen da an gane ko mutanen Cana suna da tasu katuwar ganuwar to haka nan dukkanin wani tsohon gari yana da wannan tarihi na ganuwa to shi ake kira da suna kandal to da annabi ya ji labari sai ya karɓi wannan shawara ta eh, ta salmanul al-Farisi yace to mun yadda mu ma zamu haka to shine sai annabi yace da sahabbai a fito a je ayi ganuwa to shine aka zo aka haƙa wa Madina wannan ramin aka kewaye ta aka yi mata fadala to lokacin ana wannan ramin kuma ƙungiyoyin kafiran suka zo to shi yasa yakin yake da suna biyu ko ce da shi gazwatul ahzab ko ce da shi gazwatul kandak yaƙin gwalalo ko yaƙin fadala ko yaƙin ƙungiyoyin taron dangi na kafirai to shine nana Aisha take ba da labari akan abin da ya faru shi Sa'adu dan Mu'azu a wannan yaƙin an harbe shi da kibiya shine usiba wanda a tarihi wasu malamai sun ce an yi wannan yaƙi ne shekara ta hudu bayan hijira kamar da Imam Malik ya faɗa wasu kuma malaman tarihi suka ce a shekara ta biyar bayan hijira aka yi ghazwatul ahzab to da ka daina na Aisha ta ce Sa'adu dan Mu'azu a wannan yakin usiba an same shi da makami ma'ana an harbe shi ramahu rajulun min quraish wani mutum ne daga cikin quraishawa ya harbe shi da kibiya yuqalu lahu ana cewa mutumin hibban ibn al-arafa hibban dan arafa amma na san naku ariqa amma kuskure ne arafa ne sunansa ibnu al-arafa arafa din babarsa ce ah. asali sunanta qurbatu bintu sa'ad ibnu sa'id qurbatu bintu sa'ad ibnu sa'id ane mata alkunya da ummu fatima ita ce kakan na na khadija ita ta haifi mahaifiyar na na khadija mata annabi abin da yasa suke ce da ita arafa kalmar arafa tana nufin ƙanshin turare mace ce wacce duk da ta girma ta tsufa amma kullum kamar budurwa bana bakwai saboda gyaran jiki da ƙanshin turare to shine kawai sai ake ce da ita arafa arafa yana nufin ƙanshin turare to shi wannan wanda ya harbi sa'adu dan mu'azu ɗanta ne kuma a nan ya nuna maka larabawa suna jingina ne da zuwa ga uwarsa domin a nan arafa uwarsa ce mu ba mu saba haka ba amma su suna yi is common a wajensu shi yasa ma Allah ya kira su da suna ummiyi wallazi ba aka fil na Abin abinda ake nufi da ummiyai a wasu fassarar shine waɗanda suke kiran ƴaƴansu da sunayen iyayensu mata a madadin da sunayen iyayensu maza a madadin a ce wani dan wani sai a ce wani dan wance kamar anan hibbanu ibnu arafata, arafar babarsa ce kamar abdullahi bin ummi maktum ummi maktum babarsa ce kamar shuraiha bin ibn hasana Hassanar babarsa ce su suna yin wannan amma a ƙasar hausa in ana kiran ka da sunan ka sai a ji abin bambara kai an ce da namiji hajara wani ma baka wasa ba sai ma shari ya ce ai uba ne baka da shi shi yasa ake kiran ka da sunan uwarka wanda ba haka bane ba an yi wani mawaki sunansa dan indo ko kaga indo ai mace ce dan mm. indo wani mawaki dan uwansa sai da ya zambace shi yace naji ana dan indo dan indo to waye ubansa a <laughs> ga wannan ba daidai bane ba dan an ce dan wance ba ga Isa annabi Isa shi ibnu Maryam ake ce masa Isa ibn Maryam kaga Maryam uwarsa ce to amma shi yi da uba amma ko kana da uba ba laifi bane dan an jingina ka zuwa ga mahaifiyarka to da dai shi wannan mutumin Hibban ibn Arafa shi ya harbi Sa'ad dan Mu'azu da kibiya a ranar yakin kandal aisha ta ce ramahu fil akahali ya harbe shi a agarar hannu akahal akahal wata jijiya ce duk jikin dan adam akwai ta larabawa sukan ce da ita irqul haya jijiyar rayuwa domin ita jijiyar in ta tsinke ta jikin mutum ba ta kulluwa mutuwa ake sukan ce da ita naharul badan ko naharul jasad kogin jiki domin jinin ka ita ce babban fayil ɗin da yake kewayawa a jikin ɗan adam da jininsa kuma in ta tsinke ba ta rukuwa da ta tsinke jini ne kawai zai ta fita haka shi kenan magana ta ƙare ana kiranta da al'akahal in a hannu ta zo in a ƙafa ta zo da sunanta in a cinye ta zo da sunanta in a wuya ta zo da sunanta to a nan saboda a hannu ta zo sai aka faɗi sunanta na hannu al'akahali ala wazani al'afa'ali an gane ko da aka aisha ta ce ya harbe shi da kibiya a agara hannu wata jijiya ce mai ɗauke da jini ita ce mafi girman jijiyoyi a jikin ɗan adam ya harbe shi da ita ya tsinka masa ita to tun da ya tsinka ta jini yake ta farara jinin yake zuba yake tsayawa فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب da haka ta faru da sa'adu dan mu'azu to unguwarsa da unguwar annabi tana da nisa da ne sai annabi ya ce a ɗauko shi daga gidansa a kawo shi masallaci a yi masa rumfa ya yi jinyar a nan to shi kuma masallacin annabi jikin gidansa yake hikimar hakan dan ya rinka kai masa ziyara a cikin sauƙi yana ganin halin da yake ciki yana masa addu'a yana ɗebe masa kewa da wannan ne malaman musulunci suka ce shugaba yana da ikon idan akwai wani mara lafiya a nesa ya ce a ɗauko shi a dawo da shi kusa ko kuma akwai wani ɗan kurkuku criminal a madadin a kai shi wata kotu can ko wani kurkuku can sai gwamna ya ce a kawo shi gidan gwamnati a tsare shi a nan duk shugaba yana da damar ya yi wannan to da ka dai shi wannan bawan Allah Sa'adu dan Mu'az sai manzo Allah ya ce ai masa rumfa a masallaci dan a rinka zuwa ana duba shi ko shi annabi ya rinka duba shi cikin sauki falamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min al bayan annabi ya dawo daga yakin kandar wa ba'a silaha wa batasal sai ya aje makamansa ya cire kayan fadansa ya shiga ya wanka da haka annabi yana daga cikin sa in ya je yaki ya dawo yakan yi ne wanka saboda kowa ya sani cewa lokacin da aka fita filin daga za a yi gumi za a yi ƙura za a yi kaza to annabi in ya dawo yakan yi wanka Aisha ta ce har annabi ya cire kayan fada ya aje makami ya shiga ya wanka fa atahu jibrilu sai ga mala'ika jibrilu ya zo masa wa huwa yanfudu ra'sahu min al jibrilu yana kada gashin kansa kura tana tashi ma'ana kaga ya zo a sifa ta ne ta dan adam ko kuma ga kura ta shiga jikinsa kuma yana kaɗewa domin mala'ika yana canja kamanni yakan zo a kamata dan adam yakan zo kuma a kamarsa ta mala'ika malaika jibrilu sau biyu kadai ya taba zuwa wa annabi aka masa ta malaika sau biyu kadai zuwan farko lokacin da annabi yake garo hira farkon wahayi ko ya zo masa a sifarsa ta mala'ika wanda yake na gan shi duk ya cika ko'ina a duniya kad saddal ufuka ya cika ko ina da ko'ina a duniya yace kuma na gan shi yana da fuka-fukai guda ɗari shida kowane fiffike kwaya ɗaya zai iya ɗaukan duniya da shi shi yasa Allah madaukin sarki ya kira shi da shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi ƙasar Jordan binnin Sadum garin mutanen Annabi Lut wanda suke liwaɗi da aka turo shi ya kifar da su da fuka-fuki ɗaya ya ɗauke su sai da ya kai su kusa da sama ta ɗaya har mala'ikun sama ta ɗaya suna jin kukan kajinsu sannan sai ya kifo su falamma jaa ja'al na 'aliyaha safilaha lokacin da umarninmu ya zo na halakarwa sai muka sanya saman su ya koma kasar su ma'ana muka kifar da su to malaika jibrilu shi ya ɗauke su da fuka-fiki ɗaya, ya sama da su ya kifa su inda Allah zai ce da shi ya ɗauki duniya ya kifa ta yafi komai sauki to da haka malaika jibrilu yana da fuka-fukai guda shida manzo Allah ya ganshi sau biyu duk jarumtaka irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ya ga malaika jibrilu sai da ya tsorata sai da ya dawo gida a firgice yana cewa zammiluni zammiluni a lullube ni a ni gani na biyu shine lokacin da ya ɗauki annabi suka yi tafiya Isra'ila mi'raji can a sidratul muntaha shine Allah madaukakin sarki ya ce wala qadara ahu nazalatan ukra inda sidratul muntaha inda hajjatul ma'wa ya kuma sake ganin sa karo na biyu inda sidratul muntaha a wajen da ake kira da suna sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa wanda a can ne aljanna take to anan ne bayan mala'ika jibril ya raka manzo Allah za su yi bankwana sai ya bayyana a sifarsa ta mala'ika to idan ka ga jibril baka tsorata ba ba abin da zaka gani kuma ka tsorata shine karshen tsoro da yanzu manzo Allah yana da cikakkiyar jarumtakar da zai iya zuwa sama ya ga komai amma in ba haka ba ba a yi maka training din jarumta ba ka tafi sama za ka gane kuranta shi yasa ba ya ce sama tare yaro nisa sako. akwai rigun tsini a sama ba kaɗan ba to da ka dai mala'ika jibril ya zo wa annabi a sifar mutum idan mala'ika zai jibril zai zo a sifar mutum ya fi zuwa a sifar wani mutum ɗan madina ana kiransa da suna bihiya ibn al-khalifa al-kalbi shi bihiya wani sahabi ne mutumin madina kyakkyawa to idan jibrilu zai zo wa annabi a sifan mutum sau da dama kamanninsa yake ɗauka ya rikida sai ya to da yawa idan yazo ya zauna cikin mutane ana hira su mutane suna ɗauka bihiya ne amma shi annabi yana gane ba bihiya ba ne jibrilu ne kawai kamanninsa ya ara shi yasa lokacin da ya zo a hadisin jibrilu hadisin umar hadisin bainama nahnu julus to anan ya aru wata ce ba ta bihiya ba tunda Umar yace ba mu san shi ba la ya arifuhu minna ahadun kaga ba diya bane amma sai shi annabi ya san ba mutum bane mala'ika ne ya zo a sifan mutum kaza kaza kaza suke tattaunawa domin in ya zo wasu sahabbai a sifan mala'ika su ba za su iya ganin sa ba yau mai raunar mala'ika ta lamu shi rayu mai na ko to da ka Allah madaukakin sarki yakan turo mala'ika ya zo a sifan mutum dan kada mutane su tsorata da lokacin da ya zo shi annabi ya san ba ba mutum bane mala'ika ne to anan ma la'alla Aisha daga baya annabi ya gaya mata cewa Jibril ne ya zo domin Jibril yakan zo ya magana da annabi a cikin mutane amma sai dai a ga annabi yana magana amma ba za a ga da wanda yake magana ba sai dai an gama ya ce ai da wani muka yi magana kaza kaza to da ka dai Aisha ta ce fa atahu Jibril sai Jibril ya zo masa wa huwa yanfudu ra'sahu min al-gubari yana kade gashin kansa saboda ƙasa da ƙura fa kana sai Jibril ya ce da Annabi qad wa ba'ta silaha yanzu kai ka cire kayan fada ne ka aje makami ne wallahi ma wa ba'atuhu ni ka na da Allah ban aje na makamin ba abin nufin yaki bai kare ba an gane ko idan jibril ya ce shi bai aje makami ba ma'ana yaki bai kare ba to kaga ko annabi ya aje makami shi ma sai ya koma yi sai ya koma ya saka kuma wannan yana daga cikin dalilan da suke nuna mala'iku sukan zo su taya annabi aiki kamar da ayoyin qur'ani sun nuna da yawa musamman yaki an gane ko kamar yadda Allah ya ce wa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المرسلين بثلاثة آلاف من الملائكة المرسلين فوق بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أو تقراء مسوم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به هر إذ وهكذا a cikin suratul tauba Allah ya maimaita idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu an gane ko wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijza shaytani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam iz yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum فثبتوا الذين امنوا فالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان idan mala'ikun suka zo Allah madaukakin sarki yakan gaya musu in kun je ku ga irin saran da za ku da haka an yi yaki an gama aka tara gawawwaki in annabi ya zo kan gawa yana gane kowa su waye suka kashe shi cikin mala'iku da aka yi yakin badar aka gama an jawo wani kafiri da manzo Allah ya kalli saran da aka yi masa sai ya ce wannan mala'ikun saba ta hudu ne su Allah ya ce su rinka saran nan akwai waɗanda aka ce fadribu fawqal Anaki. ko saman wuya za ku rinka sara banda saran hannu banda suka a ciki banda saran kafa ko kawai filla wuya saman wuya nan za ku rinka duka wadribu minhum kulla bananin sannan dukkanin wata gaba ku yi da ita ita ba sararta za ku ba ta za ku daga nan ne jami'an tsaro suka samo saurin dukan gaba yanzu dan sanda ya same ka da kulkiyar rika rukan niwanka saboda makwanta ce don mutumin da ka sassare ƙaurinsa ka bubbuge gwiwarsa to ba inda zai je kayan ruwa zai zama kawai sai dai a ɗiba sai dai a to da ka dai mala'ika jibril ya ce da annabi kai yanzu ka aje makami ne to wallahi ni ban aje nawa makamin ba ma'ana yaƙi fa bai kare ba a wata ya manzala ya tambaye shi ya ce to me ya rage kuma me zani sai Jibril ya masa nuni ya nuna masa unguwar yahudawan bari kurai da yake can zani to anan sai ya ce da shi ukhruj ilaihim fita zuwa gare su qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa aina ina kake nufi fa ashara ila bani quraiza sai ya nuni zuwa ga yahudawan bani quraiza yake can nake nufi فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعل الله صلى الله عليه وسلم ويجيوس فنزلوا على حكمه سيسك سصوتو سك يدد حكمشن النبي cewa duk abin da ya musu sun siya faraddal hukuma ila sa'ad shi kuma annabin sai ya ce to sa'ad dan mu'azu shi zai muku hukunci kala mai ruwa ya ce a kala sai Sa'adu ya ce fa inni ahkumu fihim ya ma'aikin Allah to ni ko zan musu hukunci hukunci na an tuqtalal muqatilatu duk waɗanda suka balaga cikin maza suka isa yaƙi a kashe su daga cikin su wa an tusban nisa'u wa dhurriya mata kuma da yara ƙanana duk a ce su a mai da su fursunonin yaƙi a nan kalmar zurriya yara kaɗai take ɗauka banda mata tunda an ware mata wa an tusba an-nisa'u amma a ruwayar baya wa an a zurriya. A ariba ce zurriya zurriya anan ya kunshi maza ya kunshi mata yara ƙanana kenan wa an tuqsama amwaluhum kuma dukiyoyinsu a raba su a matsayin ganima da haka manzo Allah ya yarda da wannan hukunci kamar yadda ruwaya ta gabata yace laqad hakamta fihim bi hukmil malik abinda ka hukunta shine abinda Allah ya so a yi musu wannan hukunci naka yayi daidai akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul maghazi babu marja'in nabi sallallahu alaihi wasallama min al-ahzabi hadisi mai lamba ta 1157 hadisu Aisha ta hadisin Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda anna sa'adan qala ana Aisha ta ce hakika sa'adu dan mu'azu ya faɗa yace Allahumma innaka ta'lamu ya Allah kai dai ka san annahu laysa ahadun ahabba ilayya babu wani dan adam mafi soyuwa a gare ni babu wani wanda na fi so a gare ni an ujahidahum fi kadin ya keshi game da kai min kaumin sama da mutanen da kazzabu rasulaka suka karyata manzanka ma'ana a duniya ni bana son in yi faɗa da wani sama da wanda ya karyata annabi wa juhu kuma suka fitar da shi yana nufin to Qurayshawa kenan ma'ana Sa'adu dan Mu'azu yana faɗa a cikin addu'arsa Allah a duniya ta san ba wanda nake kin sama da Qurayshawa Qurayshawan da suka ƙaryata ka kuma suka kore shi daga garinsu sakamakon wannan kiyayyar da suka nuna masa da wannan korar da suka yi masa daga garinsu shi yasa na fi matarsu kuma na fi su ko Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar akan haka ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونه أو تعالى في سورة الفتية هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مهله su ne fa waɗanda suka hana ku gaba biran shiga ɗaki mai alfarma to da dai wannan yana daga cikin abin da yake motsa kishin mai imani duk wanda ya taɓa annabi to in kana da imani kai kuma ba wanda zaka fiki a duniya sama da ba sama da shi ko da dan uwanka ne na jini kai ko da mahaifinka ne shine da yawa daga cikin sahabbai suka kashe iyayensu dan kare annabi wanda wannan yana nuna maka imaninsu ya kai in ba dan annabi ba wanda za ka taba babanka kuma a yaba maka ka taba babanka saboda shi sai annabi saboda shi haƙƙin da yake da shi a kanka ya fi na wanda baban naka yake da shi amma banda annabi duk wanda ka taɓa babanka a kansa to baka da gaskiya domin babanka ya fi shi haƙƙi a kanka ya fi cancantar ka tsare mutuncinsa sama da na shi wancan ɗin to da ka dai sa'adu yakan ce Allah ka sani ba mutanen da na tsana a duniya kuma nake son in yaƙe su sama da mutanen da suka ƙaryata manzanka kuma suka kore shi daga garinsu. Allahumma ya Allah fa inni azunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum ni ina tsammanin ka dauke wutar yaƙi tsakanin mu da su ma'ana tunda aka gwabza badar aka gwabza uhudu aka zo aka gwabza ahzab anan suka gudu to sai sa'adu yake ganin kamar fa yaƙi ba za a sake yi ba kuma tsakanin annabi da mutanen makka an gama yaƙi to shine yake addu'a yace ya Allah ka san ba mutanen da na tsana a duniya kamar waɗannan mutane da suka karyata ka suka kore shi daga gari kuma ba mutanen da nake so in gamu da su a filin daga ko ni ko su a yi ta takare kamar su to amma ya Allah da dukkan alamu kamar ka ɗauke wutar yaƙi mu da mu da su kamar ba za a sake yaƙi ba fa in kana baqiya min harbi quraishin shay'un ya Allah in akwai wani ragowar yaƙi da zami da ƙuraishawa a nan gaba fa abqini lahu Allah ka tsawaita rayuwata har da su wannan yaƙi hatta ujahidahum fika har in yaƙe su dan kai wa in kunta wa ba'ta harba ya Allah in kuma ka ɗauke yaƙi ba za a sake yi ba tsakanin mu da su fafjurha ya Allah wannan jijiya tawa da aka soke ni aka tsinka min ita take zubar da jini Allah ka sa ta daɗa fashewa jinin ya kwarare ma gaba ɗaya in mutu in huta an gane ko to nan sa'adu dan abi kaza yau kansa addu'a da ni fatan mutuwa kuma a baya mun karanta hadisan da suka hana fatan mutuwa ko to malamai suka ce ɗayan biyu ne Abinda ya fi inganci shine ko dai bai san wa'ancan hadisan ba shi ya sa ya wannan kuma babu dalilin da ke nuna ya yi wannan ne a gaban annabi ballantana ka ce annabi ya kyale shi don haka yin ya halatta a'a ta yi ya yi ne sai daga baya aka gaya wa annabi wanda wannan shi ne zahiri zai kuma iya yiwa sai da sa'adu ya yi irin wannan addu'a sannan daga baya annabi ya hana su <coughs> domin an samu da yawa daga cikin sahabbai da suka yi addu'ar fatan mutuwa to daga nan ne annabi ya hana yace la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi kada ɗayan ku ya sake burin mutuwa ko addu'ar Allah ya kashe shi saboda wata musiba ta dame shi fa in kana labud idan ba makawa sai kai addu'ar to falyaqul sai dai ka ce Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan Allah ka raya ni in rayuwa ce fi min alkhairi wa tawaffani ya Allah ka kashe ni idza kanatil wafatu khairan li in mutuwa ce fi min alkhairi in dole sai kai to haka za ka yi to da ka dai zance mafi inganci shine na farkon sa'adu ya yi wannan addu'a ne bai san wancan hanin ba ko ta yi a lokacin ma hanin bai zo ba sannan ya yi wannan addu'a ne ba a gaban annabi ba daga baya ne ake ba da labari ai ga abin da ya faru har ma ga abin da ya ce to da ka dai sa'adu ya yi wannan addu'a ya ce ya Allah idan akwai sauran yaƙi tsakaninmu da ƙuraishawa kar ka kashe ni sai an yi wannan yakin. don in cika burina idan kuma babu sauran yaƙi tsakaninmu da ƙuraisha baka ƙaddara ba to Allah wannan ciwon da nake fama da shi kar ka bari ya warke sa ya ƙara faɗaɗa sa jijiyar ta daɗa fashewa jinin ya ƙara kwararewa in mutu ma in huta an gane ko waja'al mauta fiha Allah ka sanya mutuwata a wannan jinyar ce kar in tashi yau kansa wannan addu'a to bari ku ga karama take Allah ya karba a wannan daren da ya addu'ar bai kwana ba sai ya mutu Aisha ta ce famfajar min labbatihi sai ko wannan jijiyar ta fashe kuma ta wuyarsa kalmar labba ana nufin annahar domin jijiyar na gaya muku ta ratsa ko ina a jiki ita ce jijiyar da idan za a yanka dabba ake yanka ta sai ga jini ya fita in wannan jijiyar ta fashe a jikin dan adam mutuwa ake yi to tare da cewa shi sa'adu ba a wuya aka yi masa rauni ba a hannu aka yi masa rauni amma da yake yayi addu'a cewa Allah idan babu sauran yaƙi tsakaninmu da Qurayshawa to ka sa wannan jijiyar ta fashe ma mutu gaba ɗaya, to sai Allah ya amsa addu'a sa sai ya fasa masa ita ta inda ta fi girma ma kawai sai aka ga sa ya tsage kawai jijiyar ta fashe jini ya farare a wata ruwayar famfajarat min laulatihi sai jijiyar ta fashe a wannan daren da ya addu'ar bai kwana ba ya mutu da aka akwai ruwaya min lailati alqadi ila yace wannan ruwaya ta fi inganci akan min labbati to amma ka'idar shine ar-riwayatayn li kulli ma hukum riwaya guda biyu kowace tana da hukuncin da take tabbatarwa ko take korewa da aka zamu iya jam'i tsakanin ruwayoyin wannan ruwaya ta ce jijiyar da ta tashi fashewa sai ta fashe ta wuya wacce ruwaya kuma ta nuna mana lokacin da jijiyar ta fashe shine a daren da ya addu'a ko gari bai waye ba to kaga wannan ya nuna maka cewa sa'adu dan abiwa dan mu'azu kamar da dan uwansa ma sa'adu dan abiwa shi ma haka ne da sun yi addu'a take Allah yake karba mun sha faɗa a nan sa'adu dan abiwa kas idan ya buɗe baki zai yi addu'a sauri ake a matse masa baki saboda yana yin addu'ar ake ganin ta yana yin addu'ar ake ganin ta wata rana wata mata makociyarsa wani mutum kai makocinsa a gona sai ci masa iyaka sai masa sharika ya ce ya ci masa iyaka sai sa'adu yake cewa yanzu ni ina sahabin annabin rasa abin da zan cuce ka da shi sai iyakan gona ya ce eh ka cuce ni take sai ya daga hannu ya ya Allah dan abin da wannan mutumin ya faɗa ƙarya ya mun ya Allah ka makantar da shi yanzu kuma ka jefa shi a rijiyar gonarsa kuma ka kashe shi yanzu mutumin bai motsa ba a take kawai sa ya ɗauke garin dubi-dubi akwai rijiya a gonar ya fada kuma ba a fito da shi da rai da ya mutu to maza Allah ya faɗa daman da yawa a cikin mutane akwai mutanen da kake ganin kamar ba su da kima amma suna cewa Allah yi Allah yake yi to amma ku gane irin waɗannan fa a cikin sahabbai ba su da iyaka ba su da iyaka idan kana so ka je cikin riyadu salihina babun karamatul auliya karamomin za zaka ga inda imamu nawawi ta kawo hadisan sahabbai wannan yayi addu'a ci Allah ya amsa wannan yayi kaza wannan yayi kaza cikin tabi'ai amma a cikin su babu wanda ya bude kamfanin addu'a babu kuma a cikin su babu wanda ya kirkiri dariƙa saboda yana amsa yana addu'a ana amsa ya zo da yana da sabon wurdi nasa daban zikiri nasa daban salati nasa daban babu wanda ya wannan sannan babu wanda aka ce yana da kumfa ya kuna saboda yana addu'a ana amsa kaga wannan zai nuna maka waɗanda suke yin irin wannan a yau da da'awar cewa wai shehunan su in sun yi addu'a ne ana karɓa shi yasa to wannan ya nuna ƙarya ne ai duk karamar su ba su kai sahabbai ba yanzu wannan hadisi ne yake gaya mana kai ko shehun ka tatsuniya ce ba sanadi da ka kawai wani abin da 'yan uwanka ma in suka jajefi ta suke kai da Allah ku rabu da mu wannan ƙarya ne yanzu wannan mai ta <laughs> ya yi lokacin sa ko wannan mai ta malmatin wala wani dan tijjaniya fa na tura masa wani abin da ya yi. amma wallahi amsar da ya bani yace kai malam rabu da ni da waɗannan saba rabu da ni da wannan saba ai kai wannan ko shakka babu shiriri ta ce da sako ka ce wai duk dan tijjaniya zunubi ba matsala ba ne in dai zai rinka tuna shehu tijjani da awa ɗaya da matar da ya aura da wacce ya saka da wacce zai aura da wacce da wacce da wacce da wacce duk ɗan aljanna ne kawai saboda ba in dai ba sa kin shehu tijjani amma ko suna zagin Allah ba matsala ba ne kenan kaga wannan ai bai kama da hankali ba da haka wannan zai nuna maka shiriyar sahabbai da kuma bata irin na 'yan baya to sannan ka sani ya ɗan uwa yin abin da ya saba wa al'ada ba shi ne fa karama ba domin yin abin da ya saba wa al'ada matsafa ma suna iya yi yanzu boka sai abin da limamin unguwarku ba zai iya ba ko ba haka ba to wannan yana nuna boka ya fi liman karama boka sai abin da alaramma ba zai iya ba yana nuna boka ya fi alaramma karama ita karama ta Allah da annabi karama ta gaskiya tsoron Allah da imani shine kololuwar karama duk wani abin da ba ita ba wanda ya biyo baya to riba kafa ce kura ta taka kwado amma ba shine asali ba in dai ka zama mumini ka zama mai tsoron Allah to Allah zai iya gudanar da wani abin ban mamaki a hannunka amma wannan ba shine tabbas ba shine girman ba domin wannan boka ma na iya yi girman shine wannan imanin da tsoron Allah inna akarmakum indallahi atqakum in awliya'uhu illal muttaqun ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzan alladhina amanu ba inda Allah yake waliyai su ne waɗanda suke tashi sama akan iska ba inda Allah ya faɗi wannan saboda bokaye ma suna iya wannan ba inda Allah yake waliyai su ne masu taka ruwa boka ma na iya wannan ba inda Allah ya ce wali shine wanda zai shiga ta bakin jaki ya fito ta duburarsa Duna na kogo ma suna wannan masu wasa da maciji wannan ba shine asalin karama ba asalin karama shine tsayawa imani da aiki na kwarai ba karama da dan adam zai samu sama da wannan imani da bin Allah to idan Allah ya ga dama sai ya maka wancan in bai ga dama ba kuma zai maka wancan ba amma tare da haka kuma karama ka ta tabbata domin ka kasance mai imani ka kasance mai tsoron Allah shi yasa idan za ka irga sahabbai waɗanda suka yi wani abin ban mamaki ba su da yawa akan wanda ba su ba to yana nuna kaɗai waɗanda suka yi su ne waliyai wajen ba waliyai yanzu wannan sa'adin duk da addu'ar da ya Allah ya karɓa take nan bai kai abubakar daraja ba bai kai umar daraja ba bai kai usman daraja ba bai kai ali ba kai bai kai asharfin mubashirin bil janna ba dan baya cikin su kai yaran muhajirun waɗanda aka yi hijira da su a goye sun fi shi saboda a darajar musulunci muhajiri ya fi ne ansari shi ansari ne to shi kenan shi tun da ya addu'a nan take an amsa masa shi kenan waɗanda su basu yi ba ya fi su ba haka bane ba da haka mu dawo cikin hayyacinmu da tunaninmu rikicewar al'amura su ke sa ka kasa gane daidai da ba daidai ba komai ya koma upside down yanzu an ɗauka cewa walittaka dole sai kai ɗan ɗariƙa ne shi. haka suke nuna ba na akwai ɗan ɗariƙa da ya ce da ja'far ɗan ɗariƙa ne wallahi da wali ne <laughs> matsalar zama saboda ba ɗan to kaga wani ya zama sakarcin banza wai irin karamcin da ya ga Allah yau malam Jafar na mutuwa ya mutu a sallar asuba liman a sujjada a ranar juma'a duk waɗannan karamomin da Allah ya tara masa to matsalar kawai dan ba dan dariƙa bane shi yasa bai zama wali ba ya san da yawa daga cikin waliyansu ba samu wannan daraja ba da yawa ba same ta ba ta kala ya ce Allah ya sa a kai ka faransa can ka mutu a zabgo ka a akwati <laughs> ce a zabgo fuli a akwati ta Allah ya kyauta so kaga dai an canja wa Allah manufofinsa manufar Allah ta walittaka imani da tsoron Allah kawai shine wali duk mai imani duk mai tsoron Allah wali ne ko ya hau ruwa ko bai hau ba ko ya taka iska ko bai taka ba ko ya yi addu'a take an amsa ko bai yi an amsa ba domin ita amsa addu'a kuma ganin damar Allah ne a lokacin da ya ga dama sai ya amsa duk da abin da wannan sa'adu ya yi a cikin dare ya addu'a Allah ya karba masa amma akwai sahabban da suke akwai annabin da ya addu'a shekara arba'in Allah bai karba ba sai da arba'in ta cika sannan ya karba kaga wannan bai kai shi ba kuma duk da haka haka ya kamata mu rinka fahimtar manufofin Allah inna rabbaka fa'alul lima yuri kuma yanzu duk takamar da kake yi da jin kai shehu ne kai kaza ga zabgegen tarbinka a wuya sai kai addu'a Allah ya ki karba wani gidwon yayi kuma Allah ya karba ina ruwan Allah amma aqidar mu ta musulunci ba ta nuna wannan kafirin ya fi ka in kai ka ce za ka yi hisabi da wannan wannan ne ma'auni to ya nuna wannan kafirin ya fi ka amma ba haka bane ba shi yasa malaman musulunci suka ce idan ana fari a gari za a fita roƙon ruwa kuma akwai kafirai akwai musulmi to ka a bari a raba a fita rana ɗaya a fita rana ɗaya kar a ce kiristoci su yi tasu ranar asabar musulmi su tasa ranar juma'a za a samu matsala in Allah ya ga dama ku duk masallatan juma'a sai ku addu'a ya ki sai ranar da fastoci suke yi sai ai ruwa In rabbaka alim lima yuri akan wannan sai a ce su ne akan gaskiya to saboda shi Allah ka gane aikinsa ka bi shi ya talauta ka ka bi shi ya jarabce ka rashin lafiya ka ce babu shi ya baka kuɗi Allah kenan da haka ba ka gwada ayyukan duniya da cewa shi ne Allah yake son mutum ko ba shi ne Allah yake da kafirai a ya sabu na annama numidduhum bihi min malin wa bani musari ila fil khairat ban la wajen sun ga mun ba su kuɗi mun yi kaza yana nufin su muke so a'a manzo Allah yake da duniyan nan ta kai fuka-fukin sauro kima da daraja a wajen Allah ba zai ba kafiri da bai da makarwa ɗaya na ruwa ba amma saboda bai damu da ita ba kamar kai ne ka ɗauko ruɓaɓɓen abinci ka zubar a bola ka damu da waye ba kowa ya ɗiba mana kai dai ba ka yadda ƙwallon mungwar ba ka huta da ƙuda to ubangiji duniya a wajensa kamar ruɓaɓɓen abinci ne a wajen ɗayan banza ce da haka duk wanda ya ga dama ya ɗiba a shara take Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so saboda duniya bata ɗana shi da ƙasa ba amma abu ɗaya ne mai kima mai daraja Allah baya ba da shi sai ga wanda yake so shine addini Allah baya baiwar imani baya baiwar addini sai ga wanda yake so to da ya kamata mu kula da wannan kwarai da gaske to da dai sadu dan mu'azu yayi addu'a a cikin daren Allah madaukin sarki ya karba masa wannan addu'a din falam yaruhum Aisha ta ce ba su yi aune ba sahabbai da suke wajen rumfarsa shi kun ga a cikin masallaci aka masa ɗan rumfa yake jinya ba su yi aune ba wa fil masjid khaymatun kuma a cikin masallaci akwai wata rumfa min bani gifarin ta 'yan kabilar bani gifar kabilar su abu zarar gifar illa damu yasilu ilaihim kawai sai suka ga jini yana ta kwararowa kamar an yanka dabba daga rumfar sa'adu dan abi waqas sai suka san to an samu matsala mara lafiya ne a cikin rumfa yana kwance yana jinya kuma jinyar ta sa akwai ciwuka kawai sai kaga jini yana bulbulowa ta kasar rumfar ai ka sa akwai matsala da haka na Aisha ta ce sauran sahabbai da suke masallaci ba su yi aune ba kawai sai suka ga jini yana ta kamar an yanka wata babbar dabba yana fitowa daga rumfar sa'adu dan Abi Waqqas faqalu sai suka ce ya ahlal khayma ya ku mutanen cikin rumfa ma hadha allazi atina min qibalikum me abin da yake zuwa mana ta bangaren ku me yake faruwa ne fa idza sa'adun yabzu jurbuhu daman sai ga ashe sa'adu ne jininsa yake ta farzar da mikinsa yake ta farzar da jini famata min ha radiyallahu anhu a wannan ciwo a wannan dare ya mutu bai kai safiya ba ma'ana Allah ya amshi addu'arsa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul maghazi babu marja'in nabi sallallahu alaihi wasallama min al-ahzabi babun man lazimahu amrun fa dakala alaihi amrun akar. babun da yake bayani akan mutumin da wani abu ya luzumce shi kuma daga baya sai wani ya sake afko masa an gane ko ma'ana kana cikin wani hali sai kuma wani halin ya sake samun ka hadisi ne lamba ta 1158 hadisi ibn Umar hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda kala yace qala annabi sallallahu alaihi wa sallama lana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu lamma raja min al-ahzabi bayan da ya dawo daga yakin ahzab sai ce la yusalliyanna ahadun ahadun al-asra illa fi bani quraiza kada ɗayan ku ya yadda ya sallar al-asr sai a unguwar yahudawan bani quraiza shine bayan jibril ya zo ya ce masa au yanzu kai ka cire maka ka sauke ka cire kayan fada ka aje makami ne bayan annabi yayi wanka kenan kamar da ruwayar baya ta nuna mana sai annabi ya ce eh mana sai ya ce to ni ban kira na ba ya ce to me faru sai nuna masa banu za ya ce can za a tafi kuma yanzu to shine sai annabi ya fito ya tadda sahabbai shi ma sai ya ce da su duk wanda daga cikin ku yi imani da Allah da manzon Allah da ranar lahira to kar ya yarda la'asar ta masa sai ya je banu kuraiza. to kaga wannan ya nuna mana cewa abin ya faru ne bayan azhar ko da haka yanzu kada a bari la'asar ta yi kuma sai an je to kaga ana cikin wani yanayi kuma wani yanayi ya afko su sabai suna tsammanin sun gama yaƙi yanzu sai hutu sai kuma Allah ya nuna ba a gama yaƙi ba da sauran rina aka ba a ɗora daga inda aka tsaya ibn umar ya ce fa adraka ba'dhum al-asra fi tariqi sai wasu daga cikin su suka riski sallar la'asar akan hanya ma'ana ana tafiya ba a isa unguwar banu quraizan ba sai la'asar din ta yi fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin sahabbai suka ce la nusalli hatta na atiyaha ba za mu yi sallar ba sai mun isa unguwar saboda annabi ya ce kar mu sallah sai mun isa wa qala ba'dhum wasu kuma sai suka ce bal musalli a a mu tsaya mu sallar mu amma da mun idan da sallar ba bata lokaci mu ci gaba da tafiya har mu isa saboda me suka ce lam yurad minna zalika annabi da yace kar mu sallah ba yana nufin in sallar ta riske mu kan ba abin da yake nufi dai mai sauri mu je kamar kai ne yanzu ka ce da mutum kada gari ya waye maka sai a Zariya. to hakan ba yana nufin kuma in yana tafiya lokacin sallah yayi kar ya tsaya ya sallah ba a'a kawai kalma ce da take nuna da yayi dai gaggawa ya maza maza to suka ce haka annabi yake nufi mu yi gaggawa mu je duk da yayi amfani da lafazin da ke nuna karmi sallah ba yana nufin in sallah ta riske mu kan me ba a kar mu bari in so samu ne lokacin sallah ya riske mu ba a can ba amma in ya riske mu fa mu tsaya mu yi wannan shi ya nuna maka tun zamanin annabi yana da rai ana sabani a matsalar ilimi sahabbai sukan yi sabani a matsalar ilimi wancan ya fahimci kaza wancan ya fahimci kaza kuma annabi ya zo ya musu hukunci idan abu ne wanda wani ya fi gaskiya annabi ya tabbatar da mai kuskure idan kuma abu ne wanda yana da faɗi kowa ya yi daidai sai annabi ya tabbatar da kowa an gane ko kamar a nan da waɗanda suka ƙi yin sallar sai da suka je da waɗanda suka tsaya suka yi sallar daga baya suka isa duk annabi bai aibata kowa ba shine malaman fikiyo suka ce ashe wannan yana nuna gaskiya a wani lokaci tana reshe kai ma abin da kake daidai ne ni ma nawan daidai ne shikenan an gane ko amma akwai inda gaskiya ba tare shi kaifi ɗaya ce fama za ba adal haƙi illa bara akwai inda gaskiya ba tare shi amma akwai inda gaskiya take reshe na kama daidai ne na kama daidai ne na kama mai kyau ne sai dai naka ya fi kyau shikenan to a irin wannan matsala in an samu musulmi bai kamata ya tada jijiyar wuya ba inda gaskiya ta yi reshe to a bar kowa ya hau reshen da ya ga dama an gane ko amma inda gaskiya ba ta rushe ba to dole ne a tafi dodar to irin waɗannan matsalolin shine da yawa wasu ba sa iya ganewa in dai malami masanin ilimi kaga ya da jijiya akan matsala to matsala ce wacce ba ta shi? gaskiya a ita ba ta shi, kaifi ɗaya ce in kuma ka ga malamai sun kyala abu wancan yana yi ba a masa faɗa ba wancan yana yi ba a masa faɗa ba to abu ne wanda yana iya reshe su ne abin da ake kira da a ilimin fiqhu masailul ijtihadiyya ko masailul ijtihad masailul furu mas'aloli na ijtihadi shine irin sabanin Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Ahmad da Shafi'i a irin wannan sabanin ba laifi ba shine irin sabanin sunna da shi'a ba a wannan sabani ne na asali ba shi ne irin sabanin ahlus suna da saɓanin ɗariƙun sufaye ba a kan abin da ya shafi ƙida ba irin wannan sabanin ne. domin yanzu idan mas'ala ce ta fi fiqhu kai aiki da fatawar Imam Malik daidai ne kai aiki da fatawar Imam Abu Hanifa daidai ne sai dai wani tafi wani wacce tafi hujja ita tafi ne ƙarfi to amma mas'ala ta a ce Allah ɗaya ne wani kuma ya ce a Allah da yawa a wannan ba irin waccan ce. matsala ta a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa wani ya ce a'a za a iya samun shari'a ta zo bayan ta annabi za a iya samun wasu hukunce hukunce su zo bayan annabi ya ban duniya bayan alyawma akmaltu lakum dinakum ta sauka wannan ba irin wancan sabani bane ya kamata mu gane wannan sabanin yana warware kalmar shahada mutum bai sani ba domin bayan annabi ya bar duniya ba wanda kuma za a sake wa wahayi wahayi ba zai sake sauka ga wani ba shari'a ta riga ta cika da ka ce ga wani abu na shari'a an samu bayan annabi ya bar duniya ko kace shi annabin ne ya zo ya kawo wani shehi wannan ƙarya ne duk wanda ya imani da wannan ya warware imaninsa domin ya yarda da samuwar shari'a bayan musulunci wahayi bayan annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cika bayan manzo Allah ya bar duniya kamar yana musu ne da cewa manzo Allah shine cikamakin annabawa yana jin har yanzu za a iya samun wani annabi ko da bai kira shi da sunan annabi ba karara da duk sunan ma da zai kira shi ya ce a wali ne karama ce kuɗi ne gausi ne ko ma dai ne ne a fakaice annabta ce ake so a nuna akwai har yanzu bayan tawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da dai wannan shine abin da ake kira da masailul ijtihadiyya masailul furu'a qabila lil ijtihad matsalar da ana iya ijtihadi zaka iya cewa zan iya cewa amma akwai matsalar da ba a wannan a cikin ta ba ta karɓar reshe kaifi ɗaya ce to shine anan Abdullahi ɗan Umar yake wasu suka ce lam yurad minna zalika annabi ba yana nufin in sallah ta riske mu karmi ba abinda yake nufi dai mai sauri fa zukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam ibn umar yace daga baya sai aka gaya wa annabi ga abin da ya faru a hanya ga sabanin da sahabbai suka yi ibn umar yace falam yu'annif wahidan minhum annabi bai yi wa wani daga cikin su fada ba bai aibata wani daga cikin sahabbai ba ma'ana ya nuna duk abin da suka yi daidai ne shi yasa a mazahib na fiqhu in ka buhan malikiya baka yi kuskure ba shafi'iya baka yi kuskure ba hanafiya baka yi kuskure ba hanabila baka yi kuskure ba kai dai abin da ya kamata ka lura da shi shine hujjar kowa ba wai sunan ba ka ce ni ba malike ne da ka duk abin da ya zo daga imam malik shi zan yi saboda sunansa imam malik wannan kuma jahilci ne ko ni ba hanafi ne duk abin da ya zo daga imamu abu hanifa da shi zan yi aiki saboda kawai imamu abu hanifa nake so wannan kuskure ne a kanin rinka bibiyar hujjojinsu yau idan ka ci karo a masala hujjar imamu malik ta fi ƙarfi ka yi riko da ita ba dan imamu malik ba sai dan ƙarfin ne hujja a nan kuma in ka samu hujjar imamu abu hanifa ta fi ƙarfi kabita ba dan imamu abu hanifa ba sai dan karfin hujja to in ka bauta wa Allah da haka shi ne za ka kai ga gaci ya zama hujjar kake bi ba mutanen ba daidai da faɗin Allah ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru ku ba abinda aka saukar muku daga ubangijinku na hujja da dalilai qur'ani sunna kar ku bi wasu masoya ku ba qur'ani ku bi wasu masoya ku ba sunnar annabi in kun yi haka kun yi asara shi yasa za mu ga duk a gabanin mazhabobi musamman waɗannan guda hudun da ma wasunsu haka suke faɗa wa mabiyansu duk inda ga hadisi ya inganta kuma fatawata ta saba masa ka bar fatawata kai riko da me hadisi idza sahha al hadithu fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta to ni ma shine mazhabata akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabu salatul khawf babu salatu talibi wal matlubi rakiban wa ima'an abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu al'ada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh